وضعت بين يديك السيف والقلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه masu ganinmu da sauraronmu a cikin wannan tasha mu ta auratayya za mu tashi darasi na goma sha biyu inda muke bayani akan abubuwan da ya halatta da wanda bai halatta ba da abin da ya dace da wanda bai dace ba da kuma sunna da abubuwan da ya kamata ma'aurata su yi domin samun aure mai albarka mai inganci sannan kuma mai zaman lafiya to daga ciki mun karanto a darasi cewa a cikin littafin adabu zifaf na shek muhammad nasiru dinul albani wanda ya bayani a kan ladubar tarewa amarya da ango mun karanto abubuwa guda goma sha hudu waɗanda ya kamata ango da amarya su bayan tarewa na farko shine matsalar tausasa wa juna da kawo abubuwan ci da sha da abubuwan faranta rai tsakanin ango da amarya a lokacin da zai zo ɗakin amarya sannan na biyu mun yi matsala akan ya ɗora hannu a ta ya mata addu'an Allahumma as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa uzbika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi sannan na uku mun yi magana akan cewa za su yi sallah tare da ango da amarya wanda hakan an rawaito daga shashin magabata yana sa wa aure albarka sannan mun faɗi addu'an da mutum zai yi lokacin mu'amala tarewa ko mu'amala aure tsakaninsu shine ce bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibish-shaytana ma razaqtana sannan muka faɗi cewa mu'amalar kwanciya tsakanin ango da amarya za ta iya kasancewa a kowace irin siga mutukar an kiyaye al'ada da saduwa ta dubura da kuma saduwa da mace tana harama da aikin haji sannan kuma mun ji cewa haramcin mu'amala ta dubura cewa Allah ya la'anci masu yin haka sannan kuma za a yi alwala tsakanin mu'amala aure guda biyu sannan yin wanka shi yafi sannan ango da amarya za su iya yin wanka tare sannan kuma mutum in zai kwanta da janaba a jikinsa ya alwala kafin ya kwanta da hukuncin yin alwalar da kuma in mutum ba zai iya yin alwalar ba ya taimama sannan yin wanka shi ya fi da kuma haramcin jewa mace tana jinin al'ada wanda a nan muka tsaya shine taharimu itiyanil ha'id an haramta wa mutum ya jewa mace tana cikin jinin al'ada saboda aya qur'ani suratul baqara aya ta 222 Allah ta'ala ce wa yas'alunaka anil mahidi suna tambayanka dangane da al'ada na mata ulhuwa azan ka ce kazanta ne kuma najasa ne wato jinin nisa nisaa ku nisanci mata wato mu'amala aure da su fil mahidi a lokacin da suke cikin al'ada wala ta hunna kada ku kusance su kusanta ta aure hatta ya hurna sai jini ya dauke fai za ta daharna bayan jini ya dauke sun yi wanka fa'atuhunna min haythu amarakumullah ku je musu ta inda Allah ya umarce ku ka ku yi wato ka ku ketare iyaka inna allaha yuhibbu tawabin Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin to sai wanda ya keta wannan doka ya je ya aikata hakan me ya kamata yayi shine kafaratu man jama al-haid wanda ya sadu da mace tana al'ada ya keta wannan dokar ta Allah me ya kamata yayi don Allah ya yafe masa wanda zuciyarsa ta rinjaye shi sarra izin jaye shi ya je mace tana jinin al'ada to zai yi sadaka da rabin dinari ko kuma dinari ko rabin dinari an ce idan a farkon al'adar ne ko a tsakiya ne ko a ƙarshe ko kuma wato mai hali ne ko mara hali ne shi yasa aka ce zai bayar da rabin dinari in mara hali ne in mai hali ne zai ba da dinari guda don haka wannan shine bayan ya nemi gafara Allah sannan idan mace tana jinin al'ada me ya halatta shine matsala ta goma sha shida me ya halatta ga mutumin da matarsa take jinin al'ada ya halatta mutum ya mu'amala ta runguma ta kes ta sauran abubuwa na tsotse-tsotse da abubuwa da ango da amarya za su yi amma ban da mu'amalar saduwa ita kaɗai ce ta haramta ga mutum idan matarsa tana jinin al'ada ba zai sadu da ita ta inda take al'adan ba to yaushe ne ya kamata ko mutum ya tare ko ya koma mu'amala da matarsa bayan ta yi tsarki idan mace jinin al'adanta ya ɗauke to mijinta zai iya yin mu'amala aure da ita bayan ta yi wanka ba na bayan ta yi wanka ko bayan ta wanke jinin ko ta yi alwala ko ta yi wanka sannan matsala ta goma sha takwas shi ne halaccin yin azulu da yake yanzu mun zo wani zamani da mutane ba sa son haihuwa sosai da yawa za ka ji mace an koro ta saboda ta yi ciki ko an koro ta saboda ta haihu ko ta ƙara haihuwa mutane yanzu sun mafi son juya to saboda haka sai malam ya ɗauko wannan matsala ta azalu shin ya halatta mutum ya zama ya yi azalu ko a ji wa matarsa allurar rashin ɗaukan ciki ko a sa mata wani abu a hannu don ka ta ɗau ciki ko kuma a ƙirga lokutan da cikin yake shiga a cika a mu'amala a lokacin don ka a samu ciki to ne malam ya tattauna wannan matsala ka ce na farko dai akwai halaccin yin haka akwai halaccin yin haka sai ce amma dai barin hakan shi ya fi saboda daga cikin manufofin aure akwai wato samar da zuriya wacce annabi alaihi salatu wassalam zai alfahari da ita da kuma faranta wa ita kanta matar rai wanda kuma akwai azulu ba a samu wannan faranta rai sannan matsala ta 20 mala ya kawo niyyar me ya kamata ma'aurata su yi a lokacin da za su yi aure su yi niyyar cewa na farko dai aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma za su kamar da kansu za su kiyaye kansu ga barin fadawa cikin haramun sannan kuma za su samu ninkin ba ninkin na lada kasancewa su kawai ma'aurata sannan kuma me ya kamata mutum ya yi a washe garin tarewa amarya an so a washe gari mutum ya je ya gaishe da dangi da 'yan uwa wanda muke kiransa tasani kuma ya je ya gai musu gaisuwa ya musu addu'a a bisa gudunmuwa da suka bashi da kuma goyon baya da suka bashi na yin wannan aure cikin nasara kuma gashi an tare lafiya kuma an yi mu'amala lafiya sannan kuma malam ya kawo matsala ta 22 shine wajabcin yin banɗaki a cikin gida saboda a wasu kasashe har yanzu irin Siriya da wasu gurare za ka ga ana buɗe banɗakai na yin wanka mutum wani guri da ake turara jiki da da ruwan dumi sai ga mutum ya tafi da iyalinsa gurin mutane sun taru da an yi tsirara kuma yanzu an fara bude irin waɗannan a abuja da wasu manyan birane na najeriya ana zuwa wajen wannan abin nan din da akwai ta bugo min waya ta ce lalle ta gani a abuja an buɗe wannan gurin mata suna zuwa su yi tsirara wai za su yi wanka ko za su dumama jiki ko za su yi kaza da sauransu ba kuma an keɓance wata daban-daban daban ba wanda har ita ma kai mamakin da ta ita tuɗe kayanta a gurin da wato duk ragowar mata sun tuɗe to wannan shegantaka ce kuma laifi ne babba sai sa malam ya san akwai irin waɗannan abubuwa a kasashen su mu da babu irin waɗannan a kasashen mu amma yanzu saboda shiga eh, duniya da ake da kuma duniya ta zama gari guda ta zama alƙarya guda duk abin da ake a gabas sai kaga nan da na an ji a yamma abin da ake a yamma an ji a gabas to wasu sun ɗauko wannan al'adar mu ko muna da wata al'ada duk sabon abu in ya zo sai ya zama ɗan yayi sai ya zama wata wayewa ce sai zama kama wani abu ne na wayewa to wasu sun fara gina irin waɗannan banɗakan waɗanda ake zuwa domin a turara jiki da ruwan ɗini da kuma ruwan tiriri kuma abin ya zama wani al'ada to ya ce wannan bai halatta wato mutum ya bar iyalinsa ta je irin waɗannan gurare ba in za ka yi ban ɗakin ka yi a cikin ɗakin ka kai da iyalinka amma ba ta je ta haɗu da wasu mata kuma har ta yi tsiraici ko ta nuna a jikinta a gurinsu ba wanda kuma malam ya fatawa akan cewa haramun ne yin haka sannan matsala ta 23 shine haramcin wato yada asiran da ke tsakanin ma'aurata baya halatta ga mutum ya zama yana yada asirin da ya faru tsakaninsa da da matansa haramcin yada wannan asiri mutum ya je ko mace ta je tana gaya wa kawayenta ko shi ya je yana gaya wa abokansa irin mu'amalar da suke tsakaninsa da iyalansa wanda yin haka ya karya doka wasu kuma sun ɗauka wayewa ne mace ta je ta samu ƙawayenta ta ɗauko labari tun daga farko na duk abin da ya gudana tsakaninta da mijinta ta ga ana shewa ana dariya ana tafi shi ma kuma ya tafi wajen abokansa yaya ango shi ma ya ɗauko labarin duka abin da ya faru ya gaya wa abokansa a ta shewa ana dariya ana ga kama wani wayewa ne kama wani ci gaba ne to wannan abin yana da hatsari kuma ya saba wa ka'ida ta addinin musulunci wanda annabi alaihi salatu ya ce masu yin haka kamar jaki ne hadu da jaka a tsakiyar kasuwa suka yi mu'amala ana kallon su to wannan eh, eh, wannan abin yanzu ya kusan ya zama wani abu ne na burgewa kuma ana yin sa da nufin a burge juna kuma ba a san cewa ɗauko sirrin aure namiji ya ga abokansa ko ɗauko sirrin aure mace ta je ta ga wa wannan yakan ba da dama wasu ma su yi kutse sai a yi miki kutse kuma an yi kutsen da yawa wata an mata kutse ma an kwace mijin wata kuma an sa mata virus a auren wata kuma ta gamu da matsala wanda sakamakon haka wata ma har ta ce zargin wata ta ci amanarta saboda buɗe mata kofa da gaya mata asirin mijinta ya sa ita kuma ta yi kokari sai ta auri mijin wanda sakamakon haka aka samu matsala to kun ga kiyaye wannan doka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a nisanci ɗaukan sirrin ma'aurata suna yadawa tsakanin abokansu ko tsakanin ƙawayensu amma annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana an yi sallah asuba sai ya ce sahabbai su waye suke yin haka sai kowa ya shiru tsakanin mazan da matan sai wata mata ta tashi ta ce ya rasulallah duk suna yi mazan suna yi suna faɗa wa abokansu su ma matan suna gaya wa kawayensu sai annabi alaihi salatu wassalam ce ta kun san misalin haka kawai misalin jaki ne haɗu da jaka a tsakiyar kasuwa cikin jama'a suka zo suka yi abin da suka yi wanda hakan kuma kaga ya nuna babu mutunci kenan babu girmamawa da haka ya kamata a kiyaye asirin juna wanda ita ce matsala ta 23 wanda kuma akan ta mu tsaya sai a darasinmu na gaba insha Allahu za mu ɗora a kan yin walima da yaya ya kamata a yi walima da ya kamata ya je walima da ƙa'idodin walima da sharuɗan walima da abubuwan da ake so mutum ya kiyaye in an gayyace shi walima ko in zai shirya walima da irin mutanen da ya kamata su je wajen walima ɗin wassalamu alaikum أنت الهنا والمنى